sallallahu alaihi wa sallama ko kin ah, daga cikin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama a kaya addu'a'u liman labisa jadidan du'a'in wanda ya sabon kaya akwai du'a'i na musamman ana yin sa da mutumin da yake ya sabo sabon kaya kaya sabo bi an yakuna an saubahu khalikan menene nadiyya yawa bi an saubahu ko khulukan nadabat Senang kan cek cek ini doa u liman labisa jadi dah. biaya kuna saubahu thawbahu Kaya Saya zaman sama yang mutu. Nada bangunan anak sangat. Tidak easy. Hmm? mutu kayan ai yawwa zai gane kenan to ai ba nan ka taso ba kaje ka taso garin su kigala ba da haka wanda a nan za ce shi ake maka Allah fa a ran ba kaya Allah isa a ran ba kaya sabon inki ran ma yadda ga a ji a ɗinka a auna ka a yi jamfa da wandonta da babban ka da ka ta hula sabuwa ka zo ka tsaba ka tsaya a gaban wata wata jasuma ko da ce hannuwa ne Allah ya sa arama da kaya wannan kayan ya yi kyau Allah ya sa arama da kaya Igala lama ya gani. Hmm? ai an bidiya ne ya jahilci wa jahilci ne jin ba wannan zuwa jahilci ne ya yi karatu to ana cewa ana karatu amma jahilci da ake da shi a eh, jiya ba shi mun bar ilimin muka kama ta shaddadi mu bi mu ta wannan mu bi mu karyata wancan mu bi mu wannan kuma daga bayan mu da shi ga shi na rubuce Allah ya sa arafa da kai hausan ne na da nake muku kan kashe shi mun Allah ya sa ka kashe rigar haka je mata idan riga ta mutu a hausa ka rasa inda ka sai ka nemi kan gawo ka wulula ta kale a famahi da sai ka lilo da mina ta doke ta menene har ta wasu shi ne ka kuma ba da kai da kaya ka fa ya na ka ka ba kaya wannan shi ne Allah ya sa ka raba da kai mu da an kai mana mu da kai haushi muke ji Ya za a mu murabba da kai ni bi ka sabon kaya na kace in je ba ya shi za a ba ta mutu an sai a je ba kaya ba fa kaya garin ku ba ka ba ce a raba in ka gaji da sawa a ba a ba wa yan kaya sauran kayan da za a ba su A ta bishiya ne za a yi ko addu'a haka ko menene haka ba haka nan Hadu hmm. eh. wannan ai ba hausa da ba, hausawan suka koma can bakin kogi. Bu? suka tashi a ƙasar na suka koma bakin kogi can ƙasar da inji. haka ba hausa ne. Hmm. eh a ce eh sai a nan talawar da da buci ba sai eh. amma ni da mu ba ba irin wannan sosai galibin kana sun cinye wannan abu ina eh, gane shi wannan mm hmm? kula baka jike a duniya na wai komai yana koya ai ai tsarawa nake baka je ku tambaye ko ba maganan ba laifi ne ba ka tambayi zai ce ce an kawo maka wannan bai ya faɗa da ni ni ce ce ba zan yi faɗa da kai ba kayan ba wannan dama wannan dama wannan dama wannan dama ka tafi harkan ka eh na ba komai ba mu gaskiya ba mu da shi dutse ta shi ne mana sauho khalikan nuduban wa fi sahihi al-bukhari عن أم جالك خالد بنت خالد قالت أتى النبي صلى الله عليه وسلم بثيابه أنظر النبي نكايا ما يقيني فيها خميسة أقول بياتي أتكي سوداء ربا فقال من ترون نفسه هذه الخميسة Wa kuke أبايد وانا ما يافي كفوكي كني أبا وانا كأبا واني suna ba wa annabi in an ba da shawara ba wai yankewa kai ba a ba wa ne a a ba wa ne dole za a samu sabani to abin da annabi ya zafa shi za a yi a fara in ana mitin da irin wa'in da ya kamata mutane su san cewar idan kana zaune da shugaban ka ba a kai ne shugaban ba ka ka dai ba da shawara ka koma gini fa askasal mu mutane ba su zo musu ba kowa sai yi shiru fa qala itodi eh, bi ummu bi ummi Khalid ku zo min da maman Khalid kautiya bi ake sai aka zo da da sun wata kamar yadda Allah kuma muna da jafin aikin ne babu amma misalin mutanen su aka ka a zo da mai ajiyar sabi go a yi gagani da yana du'a abin da aka ba masa ba ba mu ba ba mu ba mu ma sai an ba mu sana faɗi da wasa kai su kai an kawo ta ce an ba su nasu ina nasu ina ga mutum ce mata da su kun malam ga su kun ce to ga su an faru da je to a ba mu rawu in aka raba tsakiyar ku ta je ga nasu su ma ba su iya cin ba kamar yadda ba mu iya cin ba mu ma cikin makwai mai ci akwai wanda ba su iya ci ba daga ce a bata fa albasa ni ha ya min kitab ya bani ita an sa ba wa biya dai da hannunsa ya ɗauka ya ba ta kaga dai a hankalin ka ba zai zo a ce maka shi ya ɗauka ya sa masa kyau a kala abali wa akhliki ke tsohon don su tukar da shi abali da akhliki kaga irin namu kenan masu jiwo مرتين وجعل yanzu ila alabil khamisa ya dinga tsaye ya tsaya ina ta kallon zaɓen wannan mayafi wa yushiru bi yadihi ilayya ga takan kacan dubi zane dubi zane zaɓe wa yaqulu ya ummu khalid hadha sana wa ya ummu khalid hadha sana ma'ana wannan ya yi kyau wannan ya yi kyau wa sada'a بلسان الحبشة منع الحسن وفي رواية أخرى في صحيح البخاري أيضا فأتى بها آه، تحمل ويزول إلى آه، تحمل فأخذ القميص بيده كيف كانت تتهم aka zo da ita ana ɗauke da ita da ko dai akan abun hawa ko da mai da an zo da ita ne to ce biya to mazo fa akhadha al khamisa ya dauki wannan riga biyadihi fa albasaha shine ai wa kana abali wa aqlati wa kana fiha alamun akhdar akwai wani zane ciki kore kore au asfar فقال يا أم خالد هذا صنع قالت أم خالد وصناه أن بالهبشة حسن فتشوى في ذلك يا شيخ